Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a can a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM duka a Nijar sai kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa da kan ma su gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Laraba 14 ga watan Yunin shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda kuɗin kujerar zuwa aikin hajji ta yi tashin gwauron zabi. Mutanen gari sun bayyana yadda suka ji lamarin yadda kujerar ta maka ta haure ta kai har miliyan ɗaya da rabi ko kuma da dubu ɗari biyar da ma 'yan wasu mutsa-mutsai a kai. mun da dai cewa al'amari ne na rayuwa dukkan wanda Allah ba ikon ya je ko da nawa za ta kai sai Allah ba shi iko kamun Allah ya anshi rayuwa ta shi aikin Hajji ba wani aiki bane ba wanda gwamnati za ta sanya guri don ta samu wata dukiya a hannun talakawa illa dai ta taimaki talakawa game da wannan al'amarin na tashin kuɗin zuwa Hajji yana da kyau gwamnati ta duba da idan rahama su ma wakilan jama'a a siyasance da ke majalisar dokoki da ta dattawa sun ƙeƙasa ƙasa sun ce ba za ta saɓa ba wai bindiga a ruwa Majalisar Dattawan Najeriya ta bi hukumar alhazan ƙasa umarni na ta rage kuɗin kujerar aikin hajjin bana. Kuɗin da aka sa ya wa kuma ba wai dan ya yi yawa kawai ba ne. a'a gwamnatin tarayya ce take ɗaukar alhazan nan ta kai su kuma alhazan suna biya kuɗin su. to mun duba kuma akwai kamfani ko kamfaninnika da suke ɗaukar hazai don kansu kuɗin da suke caza su kai mutum maka su bashi masauki su bashi mota bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba babu gwagwarmaya na dawa da tafiya 'Yan iya ma sai da ya tufa albarkacin bakinsa sannan za mu tattauna da Obama na kakakin hukumar aikin hajji ta Najeriya wato Hajj Commission. To yanzu bari mu fara da amsoshinku da kuka aiko mana tambayar da muka muku na yadda kuke kallon wannan lamari na ƙarin kuɗin kujerar zuwa aikin hajji. Sakon farko daga Ado B Liman Ado ya ce wannan al'amari sai dai addu'a kawai amma duk inda tashi hankali ya kai tabbas wannan lamari ya wuce mai karamin karfi sai dai hakuri Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin wannan lamari amin. Sai baba ganna Alhaji Isa da Masak ya ce yau da gobe dangane da wannan karin kuɗin kujerar hajjin bana gaskiya mu babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya sa hakan ta zamanto ita ce alheri wa ƙasar mu da mu talakawa baki daya domin kuwa kaddara ta riga fata. Sai Ismail Abdullahi sarki ya ce a gaskiya yau da gobe bai kamata a ce kamar ƙasa najeriya a ce wai talaka bai da ikon biyan kuɗin aikin hajji ba sai yahuza abubakar gora ya ce salam yau da gobe a gaskiya ƙara wa kujerar hajji kuɗi abu ne wanda ya zo ma mutane ta bazata kasancewar mutane na kukan rashin kuɗi duk da cewa darajar naira ta faɗi saboda waɗannan kuɗin idan ka kwatanta su da lokacin baya za ka ga na baya sun kai su yawa mu dai kuma meye muna fatan Allah ya sa a aikin hajji cikin kwanciyar hankali da nasara sai tusi master kaura ya ce assalamu alaikum yau da gobe gobe a gaskiya wannan ƙarin kuɗi bai yi ba saboda ba kowa ke da halin su ba akwai wanda biya masa aiki amma yanzu Hajja ta zama ta masu kuɗi talaka ba zai iya ba roƙona shine a rage kuɗin ku tashi lafiya sai ahmad ibrahim a tijjani ya ce gaskiya rashin adalci ne na shugabannin hukumar don masana sun faɗi cewar kuɗin da aka sa ya yi yawa kuma akwai yadda za a yi a rage sai halima muhammad haruna sa'idawa ta ce gaskiya ƙarin kuɗin kujerar hajjin da hukumomin ƙasar mu suka yi abu ne wanda san bai dace ba idan muka yi la'akari da matsin tattalin arziki da ake ciki sai baba gana alhaji nuciyawa cakal ya ce assalam shirin matasa yau da gobe a gaskiya ƙara farashin kuɗin aikin hajjin bane da hukumar aikin hajji a ƙasar mu najeriya ta yi samsam bai dace ba saboda kuɗin ya yi yawa sosai kuma wallahi ba kowa ne zai iya biyan waɗannan maƙudan kuɗaɗe ba sai bilkisu madassar ta fawa balewa ta ce hmm, yau da gobe sai Allah ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in ji kishiyar konanniya. Haba gwamnatin Najeriya ai kuma kun san karin kuɗin aikin hajji a wannan lokaci da mai karamin karfi yake fama da rayuwa bai dace ba ko kaɗan. Sai Usman A eh, Usman Kirfi ya ce bai dace ba kuma zai hana da yawa zuwa aikin hajji. Ya kamata gwamnati ta gaggauta rage kuɗin duk da cewa dalilin da ya sa suka ƙara kuɗin aikin wa saboda an sama wa alhazai masaukai kusa da harami amma ni ban gamsu da wannan dalili ba. Kamata ya hukumar alhazai ta tuntuɓi maniyyatan kafin ta yanke hukunci. Sai wada Yunusa Kauru ya ce yau da gobe a gaskiya wannan magana na ƙara kuɗin bai matalaka daɗi ba saboda yawanci ba za su samu damar zuwa ba. To Allah ya sa gwamnati ta duba ta kuma rage kuɗin amin. Yunusa Bala Soko Yuzain ya ce a gaskiya ƙarin kuɗin aikin hajji ba ƙaramin gallazawa ba ne ganin yadda kuɗaɗen suke wahalar samu. ya kamata gwamnati ta kyakkyawan duba a kai. Sai Mariya M. Aliyu ta ce tsabage rashin imani ne da tausayi, dole dai wai talaka ya gane ba dan shi ake ba. Hajji dai kiran Allah ne, in ya kira ka daga rakiya ma sai ka ganka a harami. Allah ya kira mu ya ba mu ikon biya amin. Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe a gaskiya ni kam na gamsu da dalilan da ya sa a bana aka samu ƙarin kashe hamsin cikin ɗari na kuɗin kujerar aikin hajjin bana da shugaban hukumar alhazai ya yi. A gaskiya shugaban ya yi bayani tiryan tiryan na kuɗin da ma yadda za a kashe kuɗin. Cece ku ce da ƙorafi wannan dama ɗabi'ar ɗan Najeriya ce a duk wani lamari Allah ya sa a yi aikin hajji lafiya. Sai hussaini Abba Dambam ya ce to mu dai fatan mu shine hukumar alhazai za ta yi la'akari da halin da ake cikin na rashin kuɗi wajen rage wannan kuɗi kamar yadda Majalisar Dattawan Najeriya ta ce. sai suwai ba aliyu abubakar ta ce gaskiya abin sai an duba saboda abin ya wuce tunanin duk mai tunani sai suleiman ibrahim ya ce bai dace ba ya kamata gwamnati ta janya hannunta tunda ba wani sauran tallafi da za ta bayar kowa tasa ta fishe shi wannan kudaden sun yawa a can kuma ba masaukai ingantattu abinci sai a hankali idan muka koma shafin mu na twitter at s mai lange-lange ya ce matsala ce babba da aka danganta da matsalar canjin kudaden waje muna roƙon gwamnati da ta sake duba al'amarin don talaka ya samu zuwa aikin hajji sai at abdurrashid stbw ya ce gaskiya babu tausayi ko kaɗan a cikin wannan al'amarin sai daga ƙarshe at ahmed umar 6964 ya ce bai kamata a ƙara ba saboda masu ƙaramin ƙarfi to mun gode a ci gaba da turo mana da da wakilin wakilinmu hassan maina kaina a abuja ya kewaya don jiyo mana abin da mutanen gari ke faɗa da bakinsu game da haurewar kuɗin zuwa makka da ya kai sama da miliyan 1500. da alaikum suna na yakubu yusuf game da wannan al'amarin na tashin kuɗin zuwa hajji yana da kyau gwamnati ta duba da idan rahama dalili da cewa masu son zuwa hajjin nan zai kasance mafi yawanci mutane masu niyya ne kuma suna ɗauka abin da yake ibada ce wadda ta zama wajibi ga wanda Allah ya ba iko to ba kowa ba ne ke da damar samun kuɗi haka da yawa abu ya canza sosai sosai daga kan kuɗi idan aka lissafa game da shekaran da ta wuce abu ne ya tashi sosai sosai to ya kamata su dubi wannan abun da idan rahama don su tausaya ma masu zuwa aikin hajjin nan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Yusuf Zakariya. Gwamnati dai ta ɗan taimaka ma talakawa a ɗan rage kuɗin farashin saboda a ɗan samu mutanen da za su ba da gudunmawa na zuwa a ajin halittar makaman. Salamu alaikum suna na Nura Kabir mun san dai cewa al'amari ne na rayuwa dukkan wanda Allah ba ikon ya je ko da nawa za ta kai sai Allah ba shi iko kamun Allah ya shi rayuwa ta. To shawarar mu duka ga gwamnati muna fata Allah ya sa roƙon da muke yi ya isa gurinta muna kuma neman taimako kamar yadda muka san cewa gwamnatin nan tana adalci bakin gwalgwadon ikonta kuma muna roƙonta Allah sa ta ji kukanmu a sauƙaƙa wannan al'amari domin dukkan musulmi da Allah ya sa yake da gurin zuwa wannan ƙasa mai tsarki shi ma ya samu damar da ya je sauke fararin da Allah ya ɗora mai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Tanimu Kabir Gyaza. Gaskiya game da wannan tsanani da yake ƙara faruwa a ƙasa ta najeriya abin za iya cewa babu daɗi sakamakon shi aikin hajji ba wani aiki bane ba wanda gwamnati za ta sanya guri don ta samu wata dukiya a hannun talakawa illa dai ta taimaki talakawa amma abin da kowa da kowa ya sani cewa shekarar da ta gabata abin da dan sauke sauki in an danganta shi da abin da ya faru wannan shekara saboda haka muna nuna kamar yadda abin da muka sani shine muna fatan gwamnati za ta taimake mu ta tausaya wa talakawa ta sassauta mutane wannan halin da ake ciki sunana na saba imam gashwa a ra'ayina na game da farashin aikin hajji na da kira gwamnatin tarayya gwamnatin da talakawa suka zaɓa da ta duba wannan farashin ya yi tsada wajibi da dauka wa talakawa da mafi yawan masu zuwa aikin makana na filigiri mutane ne talakawa. To bayan kokowar da mutane suka yi bari mu waiwayi wani rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko Majalisar Dattawan Najeriya ta baiwa hukumar alhazan ƙasa umarni na ta rage kuɗin kujeran aikin hajjin bana ɗaya cikin waɗanda suka kawo ƙudurin a zauren majalisar dattawa sanata kabiru ibrahim gaya ya yi bayanin cewa tuni har wasu waɗanda suka yi biyan asusu da hukumar alhazan ta buɗe sun fara janye kuɗaɗensu ga sanata kabiru gaya da ƙarin haske kuɗin da aka sa ya kuma ba wai dan ya yawa kawai bane a'a gwamnatin tarayya ce take ɗaukar alazannan ta kai su kuma alazannan suna biya kuɗinsu. su to mun duba kuma akwai kamfani ko kamfaninnika da suke ɗaukar alhazai dan kansu wanda suka ga dama su biya ta hannun kansu ko hannun eh, kamfani kuɗin da suke caza su kai mutum maka su bashi masauki su bashi mota bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba caza kuma za su dawo ba hayaniya za su babu hayaniya babu gwagwarmaya na kokowar dawa da tafiya amma sai gashi alazanmu da za su tafi ga gwagwarmaya ga hayaniya wai abinci ma ba su da mutum yana diabetes ya zaka bashi abinci wani irin abinci zaka bashi su tsarin nan wannan duk bai taso ba hanya ce ake nema waɗansu samu kai hanyar abinci su bada kwangila a cuci alhazai so da muka ce mu ba mu yadda ba lallai ne a rage kuɗin nan a dawo yadda ya kamata ga alhazai Shi kuwa Sanata Mustapha Bukar Madawakin Daura ya ce ana iya samun mafita kan abubuwa da suka sa kuɗin kujerar ya tsada. Dalili ba a wuce wata uku ko hudu ba. Shi caman na hukumar alhaji ya fito ya gaya ma duniya ya fira da yan jarida cewa kuɗin haji na bana ba zai kai na bara ba. To kuma a lokacin nan dala tana wajen naira ɗari biyar yanzu gashi ta zawo ƙasa da haka. Amma kuma sai gashi a fito da wasu kuɗaɗe wanda suke muna ganin ba a yi wa mutane adalci ba. ko muna ganin ba a bi tsarin da ya kamata a ba kafin a faɗi wannan kuɗi da zai kamata a biya shi yasa muka kawo wannan kuduri muka kira gwamnatin tarayya ta tsaya ta sake diba wannan al'amari na farko kuɗin jirgi na biyu kuɗin wurin zama da ake kama a makka da madina na uku muna maganar wani shiri da aka shigo da shi na ba mutane abinci yanzu wanda ya tafi masallaci an ce za a raba abinci ai ba ba hotel bane ko kuma ba ba dakin kwanan ɗalibai bane a kuma mutum yana da dama ya sai irin abincin da yake so ya ci wani azumi ma zai yi to sai a ce dole sai an bashi abinci ne kuma a ce a cire mai kuɗi to muna ganin gaskiya ita hukumar alhazai akwai abubuwan da ya kamata a gyara a kai kuma wannan kuɗi da aka sa wanda suka yi yawa to gaskiya ya kamata a rage su da yadda mutane za su sauke su domin shi aikin hajji ba abin wasa ba ne. a halin yanzu dai majalisar dattawa ta baiwa kwamitin kula da harkokin kasashen waje mako ɗaya kacal na ta yi bincike ta dawo da rahoto madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to kun san wannan rahoton an yi shi a cikin shirye-shiryen da suka gabata mun dauko shi ne saboda ya tuna mutane su mm. majalisa sun dauki su ma wani mataki akan wannan magana ta karin kudin kujera mm. to dan iya ma fa kafin mu je ga shi bakon da muke tare da shi daga hukumar alhazai bari mu je ga dan iya mu ji shi ko me yace ne Dan iya na gani na yau ya ce na ikar Allah dai ya ƙara mana buɗe. Don na laƙanci a wannan ƙasa fa an jefa talaka cikin gaya soɗi. Na ce dan iya me ke faruwa ka tare ni yau da wannan kauɗi. Ya ce dan uwa aikin hajjin bana ne na ji an zuga mai maɗuɗin kuɗi. Duk ko da yake Saudiyan nan fa ibada ake zuwa don ko babu mai zuwa don nishaɗi. Damuwa ta ma wai an kafa wannan hukumar jin daɗin alhazai ne don alhazan su ji daɗi. amma a maimakon haka sai gashi ta jefa maniyatan cikin wani rudi don kuwa a da sun sa ran kuɗin aikin hajjin banan kaɗan zai wuce na bara saboda haka suka dinga zakwaɗi kawai sai gashi ya haura miliyan ɗaya da rabin da wasu 'yan ƙasa ke ganin hukumar alhazan na buƙatar gargaɗi don kuwa idan haka kuɗin aikin hajjin zai dinga ninkawa to da wuya ma a samu masu zuwa baɗi na ce gaskiya ɗan iya nima kuɗin aikin hajjin banan fa ya kashe mini talaka saboda miliyan ɗaya da rabi dai gaskiya ta fi ƙarfin talaka musamman ma dai a wannan halin kuncin rayuwar da kowa ke neman waraka don haka ma wasu ke ganin wannan yayi kama da dukan da aka tsinka jaka ko da yake dai kuma na ji hukumar na ta faman faɗin ai akwai dalilan da ya sa kuɗin aikin hajjin banan ya tashi haka ciki ma har da maganar tashin dalar da ta ce farashin ta wai ya kusa ya ninka gashi kuma ta ce a banan fa za za ta ƙara wa maniyatan kuɗi idan sun sauka a maka saboda haka ne ma hukumar ke ganin ai babu wani dalilin da zai sa 'yan ƙasar su yi ta kuka sai dai kuma suna ganin duk da haka gaskiya kuɗin aikin hajjin na bana ya sa dole hukumar ta yi ta shan suka don kuwa a magana irin ta gaskiya maniyatan na bana fa suna ji a jika dan iya ce to Allah dai ya sa su mahukunta su ji wannan kira kada su yi kuskuren jefa koke-koken 'yan ƙasa a kwandon shara don tuni ma tsadar kuɗin aikin hajjin ya sa wasu maniyata suka ce su kam sun haƙura saboda ba su da inda za su nemo kuɗin da aka ƙara har ma wasu maniyata na cewa tun da abin ya koma haka bari su jefa wannan aikin hajji na bana a babin lalura wasu ma suka ce a maido musu da kuɗin da suka fara ajiyewa idan ya so sai su jira ko da yake dai kuma baɗin ma kila tsadar ce za a ƙara gani kamar yadda bana ta ɗarma bara don haka dai akwai buƙatar hukumar alhazan nan ta lura cewa aikin Hajifa ibada ce da ba ta da wata magama da gadara don haka dai tun da Allah na kallon kowa to a dinga duba bakin gatari tun ma kafin asara. Hmm. To, ɗan iyaye na shi maganar shi mm. To, kamar yadda muka ce za mu nemo waɗanda abin ya shafa domin baka yi adalci ba idan duk ka gama magana aikin hajji baka kawo 'yan hukuma alhazai ba Maryam. Mm. Mm. To, kai tsaye muna tare da su wato uba. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa To, za mu so mu ji sunanka a bakinka. Sunana Malam Ubamana. me ya mukamin ka hukuma alhazai ni ne babban jami'i mai hulɗa da da jama'a ta hukumar alhazai ta kasa to kare ji barka da shigowa eh, ga shigowa barka mm. To ka dai ji koken mutane ka ji mun saka rahoto mun saka bayanin abinda mutane suke kallo mun karanto a tambayar da muka yi musu na sakonni mm. kowa wayo wayo wayo kuka shin daga farko me zaka fara da shi ina matsalar ta samu asali ne wasu gaskiyar matsalar daga gurin canjin dola ne da naira mm-hmm. abinda nake son mutane su fahimta shine wato kusan kashi 88 mm. na kudin aikin haji mm. da dola ake biya mm. dolan nan kuma yana duk wani ɗan najeriya ya sani yanzu a gwamnatance ma tana naira ne ɗari uku da biyar zuwa dola ɗaya Mm. a bara ku lokacin da aka yi wannan aiki tana naira ɗari ne da casa'in da bakwai mm. kaga babu babu ana magana akwai tsarin kashi hamsin ke mm. a yana aka biya kuɗin haji bara mm-hmm. kuma in ka duba shi kuɗin haji bara da bana an samu bambancin kusan dola ɗari biyu ne da ishirin da ɗaya kan kowace dala bambancin kuɗin bara da nan bana ya gilma naira eh, dola ɗari biyu da wajen ishirin da biyar eh, a kan kowace E amma kuma saboda shi canjin naira nan da dola da ya hmm. yi wannan tashi shi ya sa ga mutane da dama ba za su fahimci hmm. me ya sa wannan aikin haji bana ya tashi ba hmm. amma a gaskiyar magana shine rangume aka samu a dolance amma mm. amma saboda canjin dolar da yake ya tashi mutane da yawa ba za su fahimci me yasa to an ce za a yi ragi sai kuma gashi yana abin ya eh, yawanci ah, akwai kuɗin da aka sa mutane suka ajiye akalla miliyan ɗaya akalla wanda mutane suka hmm. ajiye wasu ma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka ajiye sai kuma daga baya ana tsammanin kila ma har hukumomin ku sun ce fa in ma har da ragi ne za a dan maido da mutane wasu dan abu suna tsammanin haka sai kawai suka ji ƙari wurin dubu ɗari uku da hamsin a sama kawai amma usman kamar in ban ji shi eh, ina zuwa tukunna hmm. su kafin wannan abin da nake so hmm. shine mutane sun yi wannan tsammanin to sai kuma yanzu suka ce ai gaba ɗaya ma sun gano ku domin sai suka sake wasu sakonni a kan whatsapp ba mu san yadda zaka ce a kan shi ba wanda suke magana cewa gaba ɗaya an yi lissafi lissafin kuɗaɗen da kaza da kaza da kaza dubu ɗari tara da ishirin da wani abu ya tashi sai kuma ku gana ku kamar ƙarin dubu ɗari biyar da wani abu ta hau kana da abin da zaka ce akan wannan sako da ya zama ruwan dare ko ina ya shiga gidan kowa wannan sakonni da suka dinga bin whatsapp da yanar gizo. eh to ai gaskiya magana in ka ce zaka biya ta whatsapp sai su kai ka su baro. shi sa muka kawo ka. <laughs> to na mm. fahimta. Mm. alal misali kuɗin jirgi. Mm. kamar daga arewa zuwa saudiya. ya kama dubu ɗaya ne dola dubu ɗaya ne da ɗari shida da hamsin mm. makwancin alhaji a maka mm. ya tashi dola dubu ɗaya ne da senti eh, hamsin da uku mm. kudin jirgin nan an samu in ka kwatanta shi da na bara an samu ranguman dola hamsin wurin kwana kuma an samu rangwamen dola 66 da senti 70 wurin kwana a madina alamisani barin kwatanta ma bara alhaji ya biya dola 600 ne da goma sha bakwai kwana takwas da zai a madina amma a bana alhaji zai biya dola 400 ne da 29 da senti 56 an samu rangwamen dola ta ɗari da casa'in da bakwai da sanci arba'in da hudu. A kuma maganan gudun kwana da muke na maka, an samu bambancin dola 66 da sanci da santi saba'in. Dan bara alhaji ya biya dola dubu ɗaya ne da ɗari sittin da bakwai da sanci ishirin da hudu. Mm. Amma bana dola dubu ɗaya zai biya da senti hamsin da uku bambancin shine dola sittin da shida da senti saba'in hakan kai maganan kudin jirgi bara a arewa shi ya biya dola dubu ɗaya ne da ɗari bakwai kudin jirgi amma a bana dola dubu ɗaya zai biya da ɗari shida da hamsin ta ganin ma an samu bambancin dola hamsin mm. haka abubuwan suka yi tafiya guri ɗaya kyau aka samu ƙari mm. shi ne abin da ake kira united agent eh ah, an samu karin naira eh, dola arba'in da takwas da senti biyu eh, abin da nake son mu ka mana warware mana misali ah, eh. kun riga kun san cewa dala ta yi tsada kafin kuka sa mutane ma suka ajiye farashin cewa ka ajiye deposit cewa miliyan ɗaya ko ko kaza at least lokacin dala ta yi tsada kafin kuka ce mutane su ajiye kaza duk me yasa ba ku wannan binciken ba daga baya kafin a ce ku ce a ajiye miliyan ɗaya da rabi misali da dubu ɗari biyu ɗin nan wanda kuma sai daga baya kawai kuka zo ka ce ai saboda dala ta tsada ne da ba ku san dala ta tsada ba ne sai daga baya ɗan tsakanin wata ɗaya kawai. a an dai haka to ba a hukumar zai adalci ba abinda hukumar zai ta ce dama a kowace shekara kuma mhm. fiye da shekaru hudu da suka wuce mhm. duk lokacin da aka fara aikin haji don ba za a iya biyan kuɗin nan a lokaci guda ba abinda nake cewa jihohi ne ku karbi kuɗin da aka bayar bara saboda yanayin yana dole take ko ba da ce aka yi a karbi idan kashi hamsin muke fara karba sai daga ba a nemi kashi hamsin cewa alhazi eh, eh, hukumar alhazi na jihohi ne ku karbi kuɗin bara in akwai ƙari za a ƙara in babu ƙari in akwai rage haka zami amma ba mu ce wa mutane mm. hukumar alazai ba inda ta cewa mutane a'a a karbi kuɗi kaza haka za a biya ba da mm. ita kanta ba ta da masaniya mm. shi yasa ake sa a karbi kuɗin shekara da shuɗe in akwai bambanci hukumar alazai za ta mai da alhaji kuɗin shi da jihohi dan alal misali a alif eh, shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mhm. ai irin wannan bambancin da aka samu ko da aka je saudi sai da hukumar alazai ta kasa ta mai da eh, hukumomin alazai na jihohin nan mm, an mai da musu wasu kudade mm. naira biliyan daya da sama da dubu dari bakwai mhm. so ba hukuma zai fi da hurumin da ce mutum a kawo kuɗi kaza shi ne kuɗin ake haji gaskiya aka ce haka ba wa hukuma a kaji adalci ba da hmm. ita kanta ba ta sanin to ne sai an zauna an tantance da abubuwa da dama da za a yi wa alhajin a saudi arabia eh. To, to amma amma misali yawanci akwai wanda suke uh, irin adashin gata din nan wanda zaka ji an ce mutane suna dan tara kudin su mai kwabo da ɗari mai kwabo da ɗari anya ko wannan abin da kuka yi ba a sami matsalar a ce kila abin da bature yake cewa sensitization kila a ce an sanar da mutane misali sai a ce to daga baɗi kaza zai yi ba kana ga hakan bai taso ba a ya taso ai ko lokacin da hukumar alazai kasa ta ce a fara ajiye kuɗi alal misali mm. wata biyar ta bayar mhm. ta ce mutum in yana da hali ya dinga ake naira dubu ɗari biyu da hamsin kowane wata mhm. har zuwa watan kuɗi nake ji mhm. lokacin da zan fara sanin nawa ita hukuma za ta nawa kuɗin hajji zai tashi ko a lokacin da in aka biya wannan lissafin da hukuma ta da ba da wannan shawarar ai kudin haji ko a lokacin da mutum zai tara miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu da hamsin To ba wai ba a sanar da mutane ba ne, 'a An hmm. ce a yi irin wannan ajiya. Kamar kuma yana gaya ma ita hukuma kullum cewa take saboda ba za a nemi kuɗi lokaci guda a samu hannun mutane ba a dinga biyan kaso kaza kafin lokaci kaza. Hmm. da kwai tambayoyi da yawa da muke so mai amma lokaci ba zai bari ba gaskiya saboda jama'a suna da tambayoyin da za su eh, za ka yi hakuri mako mai zuwa mu dawo gaskiya gaskiya kamar ya kamata yawa saboda ka san mutane suna bukatar su ji komai yayi dalla dalla mm. to mu ji a bakin ku mu ji a bakin su mm. eh, <laughs> eh ka san shirin minti 30 ne mun gode kwarai da ka samu lokaci kuma Allah su rana ita laraba za mu sake da tare da kai Allah shi nuna mana mun gode kwarai a huta gajiya Ah, mun je kam to yanzu sai mu je kuma ga kwalamar ramadan Assalamu alaikum wa rahmatullah uwa Sadiya Abdalla ke magana daga nan Katsina. A yau za mu yi ɗan juice ne dan abin sha na kayan marmari. So da yawa uwar gida dai za ta gaya yadda kayan marmari suke sai dai a yanka ko a yi furut salad wasu dai haka dai ko da yaushe to ga ɗan wani canji balle yanzu lokaci ne na mangwaro da wannan shamman din nan. To idan uwar gida ta tashi yadda za ta yi za ta haɗa mangwaro da shamman din nan don ta dan markaɗa su a dan samu canji daga yanayin sauran abubuwa da ake yi idan uwar gida ta tashi za ta sai mangwaranta mai irin tsoka din nan ba wanda ke da zare ba dan wani mangwaron yana da zare bai da tsoka ko ya lugub haka ta fama to sai ta samu mai dan dan karfi karfi haka ko da yana da taushi ba dai matsala amma ya kasance yana da tsoka sosai jikin shi ba irin mai zare din nan ba idan uwar gida ta tashi za ta fera wannan mangwara nata sai ta yanyanka shi ta aje gefe daya sai wannan shamman din nan da yake yanzu lokacin shi ne kusan ko ina akwai shi gwanda ta bace sai dai shamman din to shi ma gida ta same shi sai ta wanke shi shi ma ta fere shi ta yanyanka sai ta hada tare da wannan mangwaron to yadda uwar gida za ta yi wajen markaɗe in ta tashi za ta zuba wannan gwanda wannan shamman da mangwaro a cikin blender ta to maimakon ta sanya ruwa uwar gida sai ta samu irin wannan euro din nan ko first class din nan wannan na cikin sacet da ake saidawa sai ta samu na gwaba koko na abarba ta yi amfani da shi amma kada ta yi amfani da wannan na kwakwa din nan ko na abarba da kwakwa sai dai ta sanya ko na abarba ko ta sanya na gwaba ko na ayaba to sai ta hada shi da ruwa ta dama shi shi ne ruwan da za ta yi markaɗa wannan mangwara da shamman nata idan uwar gida ta tashi za ta zuba wannan abu a blender wannan ruwan nan da ta hada na euro din nan ko first class din nan to sai ta zuba shi shi ma in ta zuba sannan sai ta markada abin ta yi laushi za ta markada shi ne mai laushi sosai uwar gida za ta markada shi ne mai laushi sosai tunda dama mangwaron yana da tsoka yana da laushi haka kuma shamman din saboda haka nan ba zancen irin wani burtsatsi ko wani 'ya'ya ko wani abu to in ta tashi uwargida ta gama wannan markaɗe sai ta juya abinta a jog sai ta sanya in tana so tana iya dan sa sukari ballantana ma wannan euro din nan ko first class yana da nashi zakin wanda ba dalilin ma da zai sa ta sa sukari sai uwar gida ta mai da abinta a cikin job ta sanya ko bokiti ne ko roba ko wani abu ta kawo flavor irin na gari din nan tana iya sanya na abarba ko na ayaba ta sanya a ciki saboda yana da ƙanshi sosai sai ta sa sai ta motsa sai ta mai da abinta a cikin firij ta sanya ya dau sanyi wassalamu alaikum wa rahmatullah a to da fatan mako mai zuwan Allah ya so za a biyo mu a jishin wannan kuɗaɗe makudai da za a biya zuwa aikin hajji shin an ci kuɗin mm. ko kuma kuɗin sun cancanta a cizo a haka mm. ko ko da mai alhaji za su gare da shi mm. wannan da haka za mu rufe shirin dole saboda lokaci za a da maryam bashir bagaji safinatu sodangi sai kuma sai da da ibrahim jarmai da ya hada mu a facebook live sai injiniyan mu na yau usman ahmad kabar ke cewa mu zama lafiya da ganin sashen hausa na murya amurka a washington dc Shirin su BOA ba sa ba. Amurka yau ta tantance.